sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kadai za Sanda zuwa. Ta jama'a. Kai jama'a. Lafiya ne? Wai saboda Allah shi kenan a wannan rayuwa. A kullum ka fita sai ka ci karo da wani abin da ka fi ƙarfin shi. Sannan ka ga ya fi ƙarfin ka saboda Allah. Wace irin masifa ce irin wannan? Saboda Allah da annabi. sifa. haba mai gida ka gode da yaushe sai ka dawo dai da matsala cikin gida dai eh ba ka gode wa Allah wallahi ka ji tsoron Allah ka dinga gode wa Allah abin da yake baka wani can can ke biki ne ban gode wa Allah ba gani nayi wani fa ba shi ma fa da karfin fa da kake da shi ya tsuhun nan fa guda biyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan bai kai wannan ba wannan ya fi wannan haka fa isara ce ka don mu gane wai kai da zaran an yi magana sai ki ce kafi wani kafi to wai ke nan dole dole ke saboda Allah sai kin saka mutum a wuta haba do Allah malam kana da motar hawa kana kungurawa kana neman ka da shi wani babur gare shi wani ma ba shi da babur din sai keke wani ma ba shi fa da keken haba malam in fa baka gode wa Allah ba fa zaka gode wa azabar shi ina da mota shi kenan ai ta faru ta ƙare ita ma 'yan ƙurƙurar da nake tukawa ba gashi nan ba ta tsaya ba shi kenan ba gaba ɗaya ta tsaya yau ta cije sai kuma me baki na lillahi wa inna ilaihi kai kai jama'a na lillahi wa inna ilaihi raji'un asiya ya albarka yaya ashe kina ciki eh na dawo na ji kana taba gana baban mota ta lalace ko mhm. wallahi motar da ƙarfa yanzu dai na samu an ja ni an kai ni cikin wani garejin na ajin motar wallahi motar gaba daya kai kai Allah mun gode maka to an dai mun lissafi za ta ci kuɗi wajen kusan dubu ashirin ake nema kafin motar nan ta tashi to baba me zai yana ba za ka yi wa kawo magana ba akan me zai wa kawo magana ya siya mai mota sannan ko mota mata lalace shi zai gyara masa ai abin yayi yawa faɗa mata da tunda ita ai da ka take take take tunani baba da mun ɗazu saurayi na ya zo ɗan gidan kwamishinan gonar nan ya bani kuɗi bari in je in ɗauko maka kuɗin ka je ka biya kuɗin gyaran mota a haba Allah wallahi kaji kaji kaji ya albarka kaji aliyar Allah ka Allah albarka ina zuwa mala mala Allah ya mata albarka daga cewar an bata kuɗi yarinya ba sana'a take ba ba komai ba haka kawai su tarin wallahi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah fa wai da ka kike tunani ne baki ji abin tace bane safe fa saurayin ta ne bata eh ko ko shafi ta sato su ce, kice ballantane kice na na na ci kuɗin sata yanzu malam kana da tabbacin ta halaliya aka samu wannan kuɗin eh Ke da 'yar bakin ciki ce wannan. To. Saboda ba ku da shi shi isa mai shi yana so ya bada kina yin bakin ciki akai. To ki hana shi i karba. In ya so idan ba sai karba ba mu muna da amfanin da zamu yi da kuɗin wallahi. Ki hana shi i karba mu ba wani abin bai karba ba. In ya so idan bai karba. In ya so idan ba zai karba ba mu za mu yi amfani da abin. A'a wa ni ina ce miki ba zan karba ba. Ita ma wallahi bakin ciki. Kin ga kin ganta nan lokacin da nake neman auren ki me ban yi eh lokacin ludayina yana bisa dawo wannan irin kuɗi ne ban baki ba haba haba a rika ta baban nan da. tawakkali do Allah do annabi Allah isa ka miki da alheri ya amin baba ka do to kin gani ko na kin ga haihuwa ta rana shine ai Allahu akbar Allah ya miki albarka alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wata'ala da kika fahimta kika kuma gane menene Allah ya kyauta kawai uh,